يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان إن الدعوة تنادي فهل مجيب الدعوة تنادي فهل من مجيب الدعوة تستغيث وتستنصف فهل من ناصر أو مجيب اعلموا عباد الله أننا مكلفون بالدعوة الدعوة إلى الله إن العمل للدين مسؤولية الجميع ليست مسؤولية خاصة تختص بطائفة دون آخرين أو بطائفة دون طائفة أو أشخاص دون آخرين إنها مسؤولية الجميع واعلموا أن الله سبحانه وتعالى سائلكم عن هذه الأمانة ماذا عملتم فيها يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة هذا أمر والقاعدة الأصولية إذا صدر الأمر من الأعلى إلى الأدنى يزيد الوجوب إلا أن تدل قرينة على عدم الوجوب فيكون مندوبا فهذا أمر من الله ادع إلى سبيل ربك أي ادع إلى الإسلام وهذه هي مسؤولية الرسل والأنبياء العظمى الدعوة إلى الله لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما حكاه الله ربه وأمره قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فهذه دعوة فهذا هذه هي وظيفة الرسل وظيفة الأنبياء وظيفة الصالحين من عباد الله لا يقصرون هذا الخير على أنفسهم بل يتجاوزون به إلى غيرهم قد خرجنا في الأسبوع الماضي مع جمعية المحترفين في الدعاء في الدعوة MPD Muslim Professional في الدعوة خرجنا معه في الأسبوع الماضي في ثلاثة أيام أو أربع من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين تجولنا في ثلاث محليات هنا في كانو أنت تسمع وترى ما تبكي منه العيون وتوجل منه القلوب بعض الناس أربعين سنة ما وصلهم دعوة الله عز وجل وجاء آخرون وحولوهم من المجوسية إلى النصرانية من شرك المجوس إلى شرك النصرانية لأنهم مشركون من يدعي أن الله رب والابن رب والروح رب فهذا مشرك من جعل لله ندا واحدا يكون بذلك مشركا فما بالك بالذي جعل لله, لله ثلاثة أندادا فانتبهوا عباد الله واجيت هذه الدعوة واعلموا أنكم مسؤولون يوم الوقوف على الله والعرض على الله الله يسألكم إن الله سائلكم ماذا قدمتم لهذه الدعوة قد تحمد الله أنت لست من العلماء قد تحمد الله أنت لست من السلاطين قد تحمد الله أنت لست من الأغنياء عليك بالتاريخ إن التاريخ سجل تاريخ جميع أسماك البشر من سلاطين وعلماء وأمراء وأغنياء وفقراء فمن أي باب أنت أما تعرف أن كل صنف من هؤلاء عمل لنفسه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أفيقوا عباد الله وأنفقوا فيما ما ما في وسعكم في الدعوة إلى الله قبل الورود في يوم وصفه الله عز وجل بأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أدم لنفسك راجع نفسك عد إلى رشدك وسل نفسك إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وأثبت عليك النعم فماذا عملت في تلك النعم التي أسبقها الله عليك تجاه دينه سل نفسك لا تتركني لا تذرني أسألك بل سل نفسك أيها الإنسان استفتي نفسك سلها أنا اليوم حي هل أنا حي غدا اليوم أستطيع هل أستطيع غدا اليوم أنا واجد هل أنا واجد غدا سل في تقلب الليل والنهار وفي تقلب الأحوال عبرة لأولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الأجل والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yan ما صار albarka wani kuma a wannan rana ne albarka ta juma'a 27 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1446 daidai da 25 ga watan hudu wata afrilu kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan mambari mai albarka na masallacin markazin nur da ke nan farawa toro karamar hukumar nasara jihar kano najeriya ta yi magana ne akan halin da da'awa take ciki wannan aikin na kira zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala na roƙon allah ya sa albarka cikin abin da na faɗa Allah ya ba mu ikon gyara da riskar halin da da'awar take ciki dan tana neman tana neman agaji tana kururuwa tana ihu tana kuka tana neman ina waɗanda za su taimaka mata su tallafe ta na roƙo Allah ya sanya mu cikin su bai mukaddima da na saba yi wanda na kan faɗa ba da alfahari na mai jiji da kai ko takama ko fankama ko toroko ko jin wata uwa a rai ba bal alfahari irin na mai murna da farin ciki ya yi koyi da abin koyi shi na nabi muhammad na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da mu tare da shi albarkacin kauna da so da bin sunnarsa da muke yi a gidan aljanna ranar alkiyama fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir yawa masu albarka da'awa tana kururuwa shin akwai wanda zai bata taimako da da'awa tana ihu tana neman agaji da tallafi a cikin al'ummar musulmai shin akwai wani wanda yake jin zai tallafi wannan da'awar ya kama ta ya taimake ta ku sani jama'a wannan aikin na da'awa ba kiran mutane zuwa ga Allah ba aikin kungiya wanda bace ko wance ko aikin jama'a wani kowa ne ko aikin malam wani kowa ne ba aikin wani keɓantaccen mutum ba ne kawai aiki ne namu mu gaba ɗaya dan aiki dan addini aiki ne da Allah ya tura kowa da kowa a cikin musulmai da haka ne ya faɗa yake ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al Ka yi kira ka gayyaci mutane zuwa tafarkin ubangijinka ma'ana zuwa addinin musulunci da wa'azi da hikima da kyakkyawan wa'azi kuma ku sani bayan Allah wannan aikin na da'awa aiki ne na wasu zaɓaɓɓu daga cikin bayan Allah kana aikin da'awa sai Allah ya zaɓe ka ba wai ya zaɓe ka kawai ba sai ya tato ka daga cikin bayansa da ya tata dan aikin annabawa ne shi ne babban aikin annabawan Allah da manzanni babban aikin bayan Allah na kwarai ne kiran mutane zuwa ga wannan aiki na wannan tafarki na Allah subhanahu wa ta'ala ce ka samu kanka a ciki baiwa ce babba mutane da yawa sun rasa ta kai Allah subhanahu wata'ala ya dace da kai ka shiga cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya fifita wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dalilin wannan aikin na dawa da haka Allah ya kaito daga manzo Allah bin umarnin da ya bashi cewa eh ite kace hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan tafarki na kenan kira zuwa ga Allah subhanahu kamar ka ce manzo Allah bai da wata aiki in ba wannan ba shine kasuwarsa shine sa shine sa shine sa shine duk wani abu na faɗi shi na sana'a ba shi da wani aiki idan ba dawa ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قل هذه سبيلي أدعو إلى الله tafarki na kenan kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yan masu albarka wannan da'awar ta shiga halin ne yasu a wannan mako da ya gabata rana irin wannan na sanar da ku cewa muslim professionals in da'awa za su yi kamfin na kwana uku a nan jihar kano a ƙananan hukumomi guda uku amma ƙananan hukumomin gaba ɗaya suna da demarcation kuma suna da makwabtaka da mafiya wato mugayen abokan makwabtaka waɗanda in aka kwantar musu da musulmi gabas su yanka shi kudu ko arewa za su juyar da shi su yanka shi kuma ta keya su suke makwabtaka da su rogo an san suna da iyaka da kaduna arnan south kaduna ko south zaria suna zuwa wurin destin su ne an san inda southern zaria yake arnan southern zaria yake har ma da arme a wannan bangaren gabanin yanzu suna makwabtaka da wani yanki na katsina waɗannan ɗin katsina tsohuwar kaduna ce da ka barbara ce irin tasu akwai tudun wada ta yi iyaka da ainihin wato su ma waɗancan ta ɓangaren samu naka suna sulalowa su shigo su ma suna zuwa su yi wannan abin ‘yan kace suna zuwa akwai sumaila wanda duk ɗabi'ar ta zama iri ɗaya ce ‘yan jos arnan jos suna zuwa in ka shiga wurin ka je za ka ga abin da zai zubar maka da hawaye ta yi maka da hankali yanzu halin da ake ciki ba ba wai kiristiyaniti suke yada ba ya za su faɗa haɗa faɗa a tsakaninmu ciki. Kuma kuma mi suna kallon su suna jin su ba abin da ake abin da zai baka takaici a ce a nan jihar kano akwai waɗansu mutane rabansu da aje a kai musu da'awa tun lokacin sardauna Allah ya ji kansa kuma daga lokacin sardauna zuwa yau Kano ba a yi sarki arne ba ko an yi aje a ce da su Allah ya ce annabi ya ce a kira su zuwa musulunci bai ba shekara arba'in akwai masu shekara talatin akwai masu shekara ashirin akwai waɗanda an je an ba su musulunci masu sun karɓa shekara sha shida amma tun da aka je aka ba su musulunci aka taba su ya sake waye su sun koma ruwa ya za ka yi da su jama'a factors sun suna da yawa amma dalilan manya baya biyu ne babban dalili na farko hukumomi sun ce ba ruwansu da addini kuma aikinsu ne wallahi billahi tallahi Allah sai ya tambaye su ba wani shugaba da Allah ya bashi mulki a ban kasa dan kawai yayi wa mutane titi dan kawai i ba ruwa su sha dan kawai i ba ilimi dan kawai i ba wutar lantarki dan kawai i ba tsaro a addinin su ma ina kai dole sai ya kira mutane zuwa ga addinin Allah in ka ce ai tsarin demokradiyya ake yi za ka je gaban Allah ka gaya masa tsarin demokradiyya ake yi amma dai democracy the meaning of democracy is government of the, of the people by the people to the people gwamnati ce ta mutane daga mutane don yi wa mutane hidima kuma akwai eight fundamental rights da duk mutum yake da shi akwai yancin addini daga saƙon kotun ekawa Kawai a daina kashe mutane in sun zagi annabi wai sun yi doka farkon raddi wannan an violating haƙƙinmu na addini mu musulmai duk wanda ya zagi annabi hukuncinsa kisa ko ya tuba sai an kashe shi to ban encouragement a cikin haƙƙin addini wanda ya ci karo da doka ta duniya akan haƙƙi na samun 'yancin yin addini inda addini ya to kuma wannan shishigi ne a shin when the insulting be a right yaushe ka zagi mutum ya zama haƙƙi ne kake da shi a shi? ko haƙƙinka ne ka zagi mutum yaushe wannan a wannan kundi aka samu wannan ko ni ka zaga ina da haƙƙin da zan ji a azimin haƙƙina ina da haƙƙi ko ba da to dan me za a ce an yau zagi ya zama haƙƙi na wani har a ce an zagi ne kada a yi karkar a doka jama'a ku bar wannan magana ko gwamnatocin sun yarda wanda ya zagi annabi in ya isa ya fito cikin mutane wanda ya zagi annabi in ya isa ya fito cikin mutane ai in gwamnati ba ta yi masa hukunci ba ai mu za mu yi masa hukunci kuma ECOWAS idan ba ta sani ba maimakon ta kawo zaman lafiya da wannan dokar to tana so ta hargitsa duniya ne za ta hargitsa duniya ne to dama su abin da suke so a hargitse don su samu dama su yi abin da za su suke so Allah ba zai ba su iko amma dai ba ku ban da ta izagi annabi sannan yanzu cikin mutane ina yawo kowaye shi in ya duk ku karar da mu amma wani uba ya yi kaɗan izagi annabi sannan iyawo a gaban mu zai saba kowa shi ɗan wa masu albarka wannan shi ne dalili na farko kuma gwamnatoci ku tashi ana can ana yi muku zagon ƙasa ko da ku abin da ku shine mulkin da kuke yi kun yi kuna so ku maimaita ana can ana yin gwamnati biyu a cikin jiha ɗaya policy na education duk ba sa bin wanda gwamnati ta tsara suna da nasu wanda shi suke karantarwa a lokacin da kuke zuwa kuke rufe mana makarantu na islamiyu ku ce ba mu bin ƙa'idar. abin da kuka ce a koyar a makarantu ga waɗansu can su ƴan lele ne aka abin su suke yi su daban malaman su daban ƴaƴansu ba sa zuwa makarantar gwamnati ba ruwansu da gwamnati harkar ilimi su daban ne da irin wannan abin Allah ya tsine wa waɗansu shugabanni a baya wani ɗan lele ne wani ɗan bora da ɗan mowa haka wannan abin da suke ya jawo musu matsala Allah ya tsini musu kuma ya saukar musu da bala'i ya kuna rayuwa cikin tashin hankali cikin bala'i amma kun kasa gano dalilin da ita, kuka samu kanku a wannan yanayi ba wata hukuma da za ta mayar da wani ɗan mowa ɗawar ɗan bora sannan ta zauna lafiya ta ji daɗi babu ita sai akwai kyale su suna yin abin da suka ga dama makarantun su sun zama to no going no no, go area amma namu a shiga abin da aka ga dama har kuna kwace mana makarantu ku yi amfani da ƙarfin mulki ku kwace mana makarantu amma ga su suna abin da suka ga dama kun kasa yin komai za ku tsaya a gaban Allah kuma wallahi Allah zai buku hisabi zai tambaye ku yan masu albarka dalili na biyu mutane kowa ya nade hannu ina ganin wannan aikin na da'awa na Ahmad Ahmad Kura ne na Jamilu Abdulkadir Farawa ne na wane ne na wane ne na wane ne ni ba ni a ciki akwai inda aka je aka yi sanarwar za a fita medical team akwai za yi abin nan za yi eh, medical outreach amma inda aka je aka sanar mutum ɗaya ne ya ba da naira ɗari biyar haba jama'a da aka za ke miki addini in ba ka cikin masu da'awa baka cikin kuma masu supporting masu karfafa indawar jama'a da'awa tana kururuwa tana neman agaji ga 'yan da'awa wanda sun ba da lokacinsu sun ba da iliminsu sun ba da damarsu sun haƙura da komai nasu sun ce za su yi aikin da'awar amma supporting document means of support shi suka rasa in Allah ya tambaye ni ya tambaye ka ran kiyama me muka yi me za mu ce da shi kai ta ka gode Allah kai ba mai kuɗi bane ka gode Allah kai ba malami bane ka gode Allah kai ba sarki ba ba gwamna ba ka gode Allah ba ka cikin masu fada aji ka gode Allah kaza kaza kaza kaza ka karanta tarihi ba wani nau'in mutum da tarihi bai rubuta tarihinsa ba an rubuta na sarakuna an rubuta na gwamnoni an rubuta na shugabannin ƙasa an rubuta na masu kuɗi an rubuta na malamai an rubuta na jahilai an rubuta na wawaye kai har na mahaukata an rubuta an rubuta ko ba rubuta ba waye da yi abin da ya kamata yi ba dukkaninsu kowanne ka je ka karanta wanda ya fahimci kansa ya yi abin da zai iya yi wa Allah gwargwadon abin da Allah ya bashi tambayi kanka in tambayi kaina ki tambayi kanki kowa ki tambayi kansa idan ina da rai yau gobe na da rai in zan iya yi yau gobe zan iya idan ina da dama yau gobe na da ita in ni ne yau ni ne gobe tambayi kanka kai sanin kanka ne akwai wanda an yi yau da shi a jiya a shekaran jiya amma ba ya jiya da shi kamar yadda wani je ina nan yau ba a yi da shi ba ta wata rana a ne ko a kai ne a ke ne ko a ita ne da haka duk wanda ya samu dama ya kokari amfani da ita yan wa masu albarka wannan dawar mu tashi mu rungume ta waɗannan mutanen ‘yan uwanmu ne 'yan ƙabilar mu ne yankin mu ɗaya da su al'adun mu ɗaya amma har waɗansu suka ƙetaro daga wani wuri suka zo suka iya su kawo musu addini suna bautar magiro ɗaya an mai da su suna bautar alloli barkatai dan idan wanda yake bauta wa Allah tare da wani yana ya zama mushriki to mai cewa Allah Allah ɗan Allah ruhin Allah allolin guda uku wanne ne izan shirki wa ya fi shi kasancewa mushirki waɗannan mushirkai ne kamar yadda na faɗa ba wai illar suna zuwa su ba su addini ba ne kawai a'a suna nan suna ziga su yadda za su yi faɗa da su da haka ku tashi ku taimaki addini da dukiyar da Allah ya ba ku da ilimin da Allah ya ba ku da damar da Allah ya ba ku domin a ga cewa an fitar da jaki daga cikin kara a yi ƙoƙari kowa ya taimaki Allah ya taimaki addinin Allah saboda ranar tsayuwa a gaban Allah randa zai tambayi kowa game da abin da ya aikata ranar da Allah ya sifanta ta yanin da layan fa'o malun wala banun dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je gaban Allah da zuciya kubutacciya ba shirka ba munafunci ba giba ba ƙarya ba hasada ba ƙeta, ba zalunci ba nunkufurci duk wata mugunyar cuta da take zuciya sai ka je gaban Allah babu wannan cuta kuma ka yi ayyuka na kwarai na daga ciki ad wasu, ila Allah sannan sai ka tsira ina roƙon Allah subhanahu ta'ala, Allah ka samu tsira Allah ka sanya mu cikin masu tsira Allah ka sanya mu cikin wanda za su tashi wannan aiki naka Allah idan mun yi Allah muna tawassuli muna kankan da kawunan mu irin yadda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il kasa su aiki suka yi maka kuma suke cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah in mun yi Allah ka karba Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta sati biyu ko uku za mu sake shiga karamar hukumar roƙo da izinin Allah jama'a ku taimaki addini Allah zai taimake ku ku baiwa Allah Allah zai ƙara muku na roƙon Allah subhanahu Ta'ala, Allah ya sanya mu cikin wanda za mu taimaki addini don ya taimake mu wanda za mu baiwa addini don ya bamu Allah ka ba mai kyau a duniya ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta ibadallah inna Allah amarakum bi shay'in bada fi nafsihi وصلنا بملائكة عرشه وقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم